Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu sauraronmu a wannan shafi namu na YouTube mai jama'a TV da sauran shafuffukanmu irin Facebook, Instagram, TikTok da sauransu. Barkanmu da warhaka sannanmu da arzikin kasancewa da ku a wannan lokaci mai albarka. Muna yi muku fatan alkhairi da fatan kun kasance a cikin ƙoshin lafiya a wannan lokaci. a kamar yadda muka saba lokaci bayan lokaci muna kawo muku abubuwa mabambanta a cikin wannan shafi na mai albarka musamman karatuttuka wanda ya shafi malamai na kuma kowane ɓangare sannan muna zuwa muku da rahotanni da ɗumi su kai da dukkanin abin da muka san al'umma tana buƙata to a yau hankalinmu ya karkata wajen kawo muku abin da yake faruwa a halin yanzu a kotu dangane da hukuncin da ake ta sa rai duniya ta zuba ido a kan shi watan abin da ake kira da gawuna is coming watan hukuncin da ke tsakanin abba gida gida da gawuna a kan siyasarsu duk da dai masu faɗe suna cewa siyasar kano sai ɗan kano to duk da haka dai mu da ba kanawan ba yau za mu tsumbala baki akan abin da ke faruwa a halin yanzu karantili ba ta da ɓata lokaci ba idan wannan karon shi ne shigowanka na farko wannan shafi na mai albarka please ka danna mana subscribe sannan kai mana liking sannan kai mana sharing domin al'umma ta ga abin da yake faruwa a kamar yadda kowa ya riga zuba ido ana sa rai a wannan rana ta laraba wato 20 ga watan tara 2023 ake sa ran kotu za ta ƙaddamar da yanke hukunci na ƙarshe dangane da hukuncin da ke tsakanin abba gida gida da kuma gawuna a game da siyasan da ya faru a kano wanda kowa hankalinsa yana nan akan shin me zai faru shin gawuna iskomin din ne za ta tabbata ko kuma abba daram to kamar yadda za mu nuna muku a yanzu idan ku ya gani bayan mun sa muku wani guntun bidiyo akan abin da yake faruwa sannan So, yadda take kasancewa kenan a inda a harabar babbar kotun jihar Kano da ke Mila Road inda aka yi shari'ar takarar gwamnan Kano inda jam'iyyar APC ta kalubalanci a gwamnatin jihar Kano karkashin injiniya Abba Kabir Yusuf kuma yanzu kotun karkashin Justice Osadebe ta ce ta kwace shari'ar ta kwace kujerar gwamna ta dankawa A tsohon Nasir Yusuf Gawuna. Yanzu yadda take kasancewa kenan bayan tsaro da aka tanada a waje da cikin wannan harabar kotu yanzu ga wanda muka tattauna da shi shine barista Bashir Tudun Wuzirci wanda shine lauyan da yake kare bangaren shi injiniya Abba Kabir Yusuf. Da kuma 'yan jam'iyyar APC da yau suka samu nasara su ma ga su nan ana tattaunawa da su dangane da wannan shari'a. Thank bari mu ji daga bakin sakataren yada labarai na jam'iyyar apc da kuma tsohon kwamishina sakataren jam'iyyar apc me za ka ce dangane da wannan hukunci Na'am. Hmm.

To zuwa yanzu idan suka ɗaukaka ƙara kuna ganin a gaba ma za ku wannan nasara da kuka yi za ta tabbata? To, Musa Ilyasu Kwankwaso a tsohon kwamishina ne a jihar Kano hawa-hawa kuma yanzu haka zababben dan majalisa tun da kotu ta tabbatar shi ne ya ci zaɓe a ƙaramar hukumarsa ta madobi gura da garin malam. Me za ka ce kana kotu a wannan hukunci me za ka ce? cutar da al'umma jihar Kano mutane sun da yawa kuma muna faɗa cewa in Allah ya yarda tun da mun je kotu za mu nasara kuma suna cewa mun je kotu mu sha magani yau cikin ikon Allah duk waɗanda suka zo kwamishinoni kowa da iso ya sha magani ya wani duk ɗaya ne sakataren gwamnatin jihar Kano kaɗai ne bai sha magani ba amma za mu je da wasu magani ko ba shi wanda zai sha magani a shi ba kuma za su ce za su je a gidi

suka shiga wannan shari'a me zaka ce dangane da wannan hukunci da aka yi Shin kana ganin kun shirya idan suka ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba? To yadda ta kasance kenan a harabar babbar kotun jihar Kano da ke Mila Road inda a nan ne aka yi wannan shari'a ga jami'ai sun kwashe kayansu na dama tun da wannan kotu ta wucin gadi ce iya wannan hukuncin za ta gashi su ne a waɗannan motocin sun kwashe kayansu sun yi gaba ga kuma ragowar lauyoyi suna ta tattaunawa ana jaje masu jaje suna jaje masu kuma murna suna yi a nan za mu naɗe tabarmar shirin a daidai wani lokaci mu haɗa shiri na gaba nasir salisu zango suna daga nan doce bele daga nan daga dida bilu da ke nan da ke birnin bon a tarayyar jamus daga nan kano kanan daban najeriya